This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. ma sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau tara ga watan Disamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji abin da wani mai sharhi ya ce game da kalaman da ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi game da karɓar baƙi musulmai a ƙasar. Da shike yau ce ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya muna ɗauke da rahoto akan kiran da wasu suka yi akan a yaƙi cin hanci da rashawa. Kuma akan wannan batun yau muke son jin ra'ayoyinku sai ku kira ku bayyana mana shin wacce gudunmuwa al'umma za ta bada wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sannan kuma baba yakubu makeri zai kawo mana labaran wasanni amma yanzu sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wani. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. jifa na ta dawowa kan ɗan kasuwar nan kuma ɗan siyasar jam'iyyar republican a sahun gaba wato donald trump wanda ya yi kiran cewa ya kamata a dakatar da musulmi shiga amurka har sai an gano abin da ke faruwa na ta'addanci a duniya maganar da ta ja hankalin duniyar musulmai da ma waɗanda ba musulman ba a kan cewa ɗan siyasar ya yi gatsalin da ya saba dokar amurka da kuma wayewar mutanen amurka da suke ganin kamar ma ya ba da su kusan mutane 'yan birtaniya kimanin 250 ne suka saka wa wata takardar koke ta yin allah wadai a shafin intanet game da jawabin na trump tare da kiran cewa ya kamata a hana attajirin ɗan siyasar shiga kasarsu 'yan birtaniya sun ce wannan jawabi ne na tsana da kuma bai dace da wannan zamani ba saboda haka suna kira da a ba da damar hana shi shiga kasarsu ta birtaniya inda yake da mallakin wani filin wasan golf mai suna scottish golf club A yau Laraba 'yan ƙasar Tanzania suka yi shagalin murnar kewayowar ranar 'yancin kan ƙasarsu, sai dai ba kamar yadda aka saba gani ba, na yadda ake irin waɗannan shagulgulan da yin fareti. Su sun shaida wannan ranar ne ta share titunan kasar har da shugaban kasar a cikin masu sharar. Shugaba Magafuli na ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnati da suka ɗauki kwandunan shara suna zaga babban birnin ƙasar Dar es Salaam don tsabtace garin. Sabon shugaba Magafuli da aka zaɓa bisa alkawarin zai kauda cin hanci da rashawa tare da kawar da shara ya sanar da cewa ya soke bikin ranar 'yancin ne a yadda aka saba yin sa don ya tallata wa ƙasar kuɗinta Wannan na cikin yunkurin da ya yi na nuna wa 'yan kasar yana kallon al'amuran baitulmanin kasar. Ya ma soke tafiye-tafiyen mafi yawancin jami'an gwamnati, haka ma ya zaftara kuɗin da ake kashewa na cin abincin dare in za a yi bikin buɗe majalisa. Amma garkama wasu jami'an kasar bisa yin burum-burum da wasu al'amuran kasar ta Tanzania. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. amurka ta bayyana sunan wani bajamushi haifaffen turkiya a matsayin ɗan ta'adda a duniya hukumar harkokin wajen amurka ne suka bayyana haka inda suka ce an ma dakatar da duk wata kadara ta imran erdogan wanda ake zargi da mallaka a nan amurka wanda kuma idan aka samu wani ba amerika ya yi wata hulɗa kasuwanci da shi to yana daga cikin wa'inda za a zarga haka kuma shi an tabbatar da cewa yana cikin 'yan ta'addar a duniya ta yadda yake horar da masu ayyukan ta'addanci ko kuma shigar da su cikin wasu kungiyoyi da suka hada da irin su kungiyar al-shabab da kuma al-qaida sanarwar ta fito ne a yau laraba ta hanyar da aka bayyana a sanarwar a rubuce imran dan shekaru 27 kacal ya maida wasu 'yan ta'adda kamar yadda sanarwar ta bayyana musamman a kasashen da suka hada ana kai hare-haren ta'addanci tare da daukar nauyin kungiyoyi na su al-qaida din da al-shabab a somalia yanzu dai haka erdogan na gidan kaso a jamus kamar yadda hukumar harkokin wajen amurkan ta sanar daga ƙarshe ma'aikatar tsaron ƙasa afghanistan ta ce akalla mutane 37 suka mutu sannan guda 35 suka jikata a wani harin 'yan taliban da suka kai a filin saukar jiragen sama da ke kandahar harin da ya fara da tashin wato bam ɗin kuna bakin wake da ya daki ginin sannan maharan suka mamaye ginin wata makaranta da ke kusa da wajen tun daren jiya talata sojoji suka dinga fafatawa da mayakan sa kan na taliban har zuwa safiyar laraban nan da suka ci galabar kashe mayakan guda tara ɗaya kuma har yanzu yana bakin daga shugaban rundunar yakin janar dawud shawa fadar ya faɗawa murya amurka cewa ya tabbatar shi ne wanda maharan suka yi hankoran hara a harinsu ya ce an kai masa harin ne lokacin da yake komawa gida daga wajen aiki 'yan talabijin sun aiko wa murya amurka takardar da ke bayyana cewa su ne da alhakin kai harin kuna bakin waken wanda ya ratattaka da raunata sojoji da dama duk da yake dai ana ganin taliban na iya zuzuta yawan barnar da suka yi Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A farkon makon nan ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican ta nan Amurka Donald Trump ya ce a hana musulmai shigowa Amurka har sai an shawo kan matsalolin ta'addanci abinda ya kawo suka daga ɓangarori daban-daban. Malam Nasiru mowa mai karatun digirin digirgir a jami'ar Florida ta nan Amurka ya tofa albarkacin bakinsa a wata hira da ya yi da abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande. Gaskiya ƙasa Amurka ƙasa ce da ke tsaya da kan doka dokar siyasa ta tanadi abubuwa da yawa inda yake waɗannan maganar nashi ainihin ba zai sauya wani abu game da waɗannan dokokin ba saboda na farko dai shi ɗan takara ne bai ko riga ya zama shugaban ƙasa ba sannan ko da ya zama shugaban ƙasa saboda dokar ƙasar ba wai haka kawai mutum zai tashi da sahiya ba da doka ba a bi dole ne sai 'yan majalisa sun zauna sun adana kuma su kan suna sauraren ra'ayin jama'a abin damuwa kawai shine su waɗansu daga cikin wanda ke goyon bayan shi ko kuma a ce waɗanda ke da damuwa game da harkoki ke tafiya nan amurka ƙarƙashin mulkin wannan gwamnati yakan yi su ji daɗin maganganun da ya yi amma kai hin tunani idan mutum ya tsaya ya yi la'akari da shi cewa wato bai yiwuwa a ce ƙasa ga wanda yake akalla akwai diddiga ta nuna cewa akwai akalla musulmi miliyan bakwai zaune a cikinta waɗannan sun haɗa da waɗanda suka zo daga wata ƙasa da waɗanda aka haihuwa nan kilan waɗanda suka shigo musulmai suka haife su kuma suna nan zaman su musulmai da kuma waɗanda su ƴan ƙasa ne ainihin haihuwa ƴan ƙasa ne ai tun talitali ƴan ƙasa ne suka zo suka musulunta to kaga wanga abu ai ba za a ce a kyale mutum guda ya zo don ya zama shugaban ƙasa ko da a ce ya ce shugaban ƙasa ya zo ya ke kasance dokar tashi ya yanka ta kuma ta ba abu ne wanda ka yi bana Amerika. To in yanzu aka duba kamar dangantaka tsakanin ƙasashen musulmai a duniya da kuma ƙasa irin ta Amurka yanzu kaddar ta cewar ya zama shugaban kasar amurka ya kake ganin dangantaka za ta zama a tsakanin su. idan kamar yadda na faɗa tun farko idan dai har ya kasance misali a ce to ya zama shugaban kasa kuma ya zo ya samu goyon baya daga 'yan majalisa suka yi mai zartar da wanga abu to gaskiya gani na ba ba kyautuwa ba ne ga amurka ita saboda tana da interest da yawa sassa daban-daban na duniya akwai kasashen musulmai da yawa wanda yake wannan idan suka zartar da shi ba zai musu daɗi wasu haka goyon bayan da suke samu ga waɗannan kasashen zai ragu gaskiya kwarai matuƙa. a gaida Malam Nasiru mowa na jama'a Florida. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto akan ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya. Ranar tara ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don yin waiwaye ga illar cin hanci a faɗin duniya. A ƙoƙarin da take yi na yaƙi da cin hanci a Najeriya, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa hukumomin EFCC da ICPC a shekarar 2000 don cimma wannan burin. Tuni dai waɗannan hukumomi suka gurfanar da wasu da na wawure dukiyoyin jama'a a gaban kotuna don a yi musu shari'a, inda aka yanke ma wasunsu hukunci ko dai na ɗauri ko kuma na biyan tara. sun ka hada da tsofaffin gwamnoni tsofaffin shugabannin kananan hukumomi tsofaffin kwamishinoni da ministoci tare da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati da dai sauransu duk da kame-kamen masu yin rub da ciki kan dukiyoyin jama'a wasu masu lura da al'amura na yi wa hukumomin efcc da icpc kallon karnan farautar gwamnatin tarayyar najeriya wasu jama'a kuma na ganin cewa hukumomin na efcc da icpc na yin ayyukansu bisa ka'ida kana shugabannin hukumomin sun tsayin gwamin jaki suna musantawa cewa su karnan farautar gwamnatin tarayyar Najeriya ne. Haka zalika domin ganin cewa an hana wa wuri kuɗaɗen gwamnati da ke bauɗewa hanyar shiga aljihun gwamnatin tarayyar Najeriya kai tsaye. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci a sanya dukkan kuɗin shigar gwamnatin tarayya a cikin baitulmali ko asusu ɗaya da ma wasu matakai. Shin ko waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka don daƙile cin hanci a Najeriya? Dr. Tony M. masani martani ne a game da yadda za a yi wa J-Rod da cin hanci a Najeriya. All the options, the government, for example, are supervised properly, for corruption go down. The strengthening the monitoring of, of finances. Ta Tony M ya ce dole ne dukkan jami'an gwamnati su sanya ido sosai. Idan suka yi hakan, cin hanci zai yi ƙasa kwarai. Sannan jami'an gwamnati su lura da kuɗaɗen gwamnati sosai. Dr. Ko menene addinan musulunci da Kirista suka ce a game da cin hanci da rashawa? Ustaz a jawo wani masani addinin musulunci ne a Ibadan. If you eradicate greed suna sake. Ustaz Umar Siru Ajawo ya ce idan jama'a za su cire zalama da kukan zuci a rayukansu to cin hanci da rashawa za su zama labari a kasar nan. shiko ko Pastor Godwin Daramola cewa ya yi. Pastor Daramola ya ce littafin Bible yana adawa da cin hanci da rashawa don haka ya kamata a guji cin hanci da bada cin hanci da rashawa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. An gaida Hassan Umar Tambuwal. Yau muna son jin ra'ayoyinku kan irin gudunmuwar da al'umma kuke gani za ta bada wajen yaƙi da cin hanci da rashawa sai ku kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ka amanta a sa alamar tarawa da ɗaya a gaban lamba amma kamannan ku shaƙata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Kano. Salamu alaikum waye a kan layi. Ana kira magana da Muhammad Artafi da Takai, jihar Kano, nigeria. To Malam Muhammad me zaka ce game da batun yau ta kake ganin al'umma za ta agaza wajen yaƙi da cin hanci da rashawa? Eh, abin da za a yi mutane da ya kamata su masu ba da gudunmuwa al'ummar Najeriya gaba ɗaya. Na'am. sakamakon kowane a kan fanninsa zai nuna ya tsaya iya so ya tsaya a kan iya gaskiya. Na'am. Kuma gwamnati ya tafi kula da take nufi. To madalla Malam Muhammadu daga Kano mun gode maka da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je birnin Zazzau. Salamu alaikum waye akan layi. To ga dukkan alamu layin Zaria ya goce amma yanzu mun samu kira daga Taraba. Hello? Hello, wane ne muke magana da shi daga Taraba? Kuna magana da Idi mai welda ne daga karamar hukumar Kurmi, jihar Taraba. To Malam Idi ta ya kake gani za a yaƙi cin hanci da rashawa? Eh to shawara na ga wannan shine shugaban kasa ya yi ba sani ba sabo duk matsayin mutum a hukunta shi na'am eh, shi na shawara na to malam idi daga taraba mun gode da ra'ayin da ka bamu yanzu kuma bari mu je jihar bauchi salamu alaikum wane ne daga bauchi To ga dukkan alamu layin Bauchi ya goce masu sauraro muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke gani al'umma za ta shawo kan ko kuma za ta magance matsalar cin hanci da rashawa a ƙasai. a daidai wannan lokaci muna tare da Usman Kabara Malam Usman na nan baka <laughs> ai ne ai shin ya ma wai yan Najeriya wasu suna gani kamar jami'an gwamnati ne kawai suke cin eh, hanci da rashawa to ai wasu kuma suna bayyana cewa har da ɗabi'un mutane ma su kansu a ƙasa ɗin ma ba shakka akwai eh. wannan To yanzu mun samu kira daga eh, Maiduguri. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Da wa muke magana? ne daga To Malam Ibrahim wace gudunmuwa? To sannu Malam Ibrahim wace gudunmuwa kake gani al'umma za ta ba Najeriya batun hmm. cin hanci da rasha ba ma Najeriya kadai ba kasashen Afirka baki daya. Eh, yadda ya kamata duk inda ya duk aka ajiye ya kamata abin a ajiye gurin da za a ke kiran mutane ta waya ana gaggaya jami'an gwamnati in ka gani sai ka kirawo ka yi bayani na'am kamar ko a kan titi kenan in ka ga wani yayi abin da bai kamata ba nan take yauwa ko a kan titi ko kuma a dabbobin da ya kamata a ajiye wanda za ka kirawo ka faɗi ka ci gashi gashi. To Malam Ibrahim daga Maiduguri mun gode yanzu kuma bari mu je Adamawa. Kuna magana da Oba Umar daga Tongolo domin Adamawa State. To me za ka ce game da ah, batun yau da muke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa ya kake gani za a yaƙi wannan matsalar? eh wato abin kawo cin hanci da rashawa nan rashin adalci ne dama tun can abubuwan da yake faruwa don haka a kara ma ma'aikata albashi to ai ba jami'an gwamnati ne kadai ke can hanci da rashawa magana da muka gama yi kenan hmm. yanzu da usman kabara ko cikin gida ma akan samu irin hmm. wannan matsalai eh abubuwan ya fara ne daga jami'in gwamnati don abubuwan da ake ba 'yan sanda da sojojin gaba daya ma ba a isan su dole za su karbi cin hancin nan amma idan hmm. to har yanzu eh. dai muna mun samu wani kiran daga zamfara ah, amma na zamfara ya goce yanzu kuma bari mu je taraba wa alaikum salam daga taraba da wa muke magana barka da dare kina magana da mustapha miros ne mai kayan tebur a bayan makabartan wata to malam mustapha ta ya kake gani za a yaƙi ciyin hanci da rashawa ne gaskiya da za a yaki cin hanci da rashawa sai an fara daga kan ƙanana tukunna zuwa a haura kan manyan 'yan siyasa. Na'am. Saboda saboda kamar ni abin da ya taba faruwa da ni kamar a taraba akwai 'yan sanda da in kana tukin mashin ko wani wannan in kai laifi suka kama ka maimakon su kai ka ofis dan jama kunne kuma sai a ce ka faka a gefe su dan karbi wani abu na goro ya kamata su kuma ma a ta hankalin su akan in mutum ya laifi maimako a karbi kuɗi a hannun shi ya kamata a kai shi ofis ne a hukunta shi to in babba ya tabbata to malam mustapha daga taraba mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je adamawa Eh, salamu alaikum. Abdullahi Ustaz ne da ke bakin tashar jimaita daga Adamawa. to malam abdullahi ta ya kake gani al'umma za ta agaza wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ne eh, abun da al'umma za su taimaka da shi wajen cin hanci da yakin eh, ah, cin hanci da rashawa din nan ne ya kamata batun tolge nan da ake kokarin yi da kuma zakulo da suka yi badakala da kudaden gwamnati shekarun baya aiki janar ya san me yake idan har aka tattaro waɗannan abubuwa ɗin ba wai ai za su tafi a hanyar iska ba ne kuma yanzu kamar target ɗin nan da ake ƙoƙarin dawo da su kaga duk za su kawar da wasu ma'aikata da suke kan hanya wanda suke karɓan goma biyar wannan wanda shi ne ake zargin aikin hanci da rashawa ɗin da kuma manyanmu da suka to malam abdullahi mun gode daga adamawa yanzu kuma bari mu je sokoto eh, Assalamu alaikum Maryam Daura kamar kullum kina tare da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagarar lokar gwamnati suka tare Najeriya. To Malam Kabiru muna farin cikin kamo ka daidai wannan lokaci me zaka ce game da wannan batun? To gaskiya wannan abin da ya zama ruwan dare ya game duniya in ce to ya kamata a ce ainihin mu talakawa da sauran masu faɗi a jiya da ainihin ƙungiyoyi su sa ido su ga yadda aka gudanar da ainihin wannan yaƙi da cin hanci da rashawa musamman wanda shugaban ƙasar najeriya ya fito da shi wanda yake mun sa ido mu gani irin yadda muka gani an fara kama ainihin shafafu da mai to bai kamata a ce an tsaya nan ba haka yake to lokaci yana ɗaga mana hannu za mu dakata da an san waya yanzu ko kuma in ce da waya ka muka kawo ƙarshe sai kuma goben allah ya yadda za ku ji mu Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 3 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. dazu-dazu ne zakarun najeriya kasa da shekaru 23 sun lallasa su na kasar senegal a cikin gidansu da ci daya mai ban haushi a wasan kusa da na karshe a gasar cin kofin matasan nahiyar afirka 'yan kasa da shekaru 23 da ake yi a kasar ta senegal dan wasan tsakiya na najeriya etobo peter Ogenekaro shine zura kwallo a daidai minti 84 da yin wasan wanda ya kai najeriya ga yin nasara na shiga wasan karshe najeriya dai za ta yi wasan karshe ne da duk wanda zai yi nasara tsakanin kasar algeria da afirka ta kudu wanda a halin yanzu suke ci gaba da da fafatawansu a ɗayan wasan kusa da na karshen kafin wannan wasa shugaban hukumar nff a pinnick ya gargaɗi 'yan wasan najeriya da su himmantu su tabbatar da sun lashe kofin tare da yin fice zuwa gasar cin kofin duniya na matasa kasa da shekaru 23 da za a yi a birnin rio a kasar brazil hukumar kwallon kafa ta ghana ta ce sai an kammala shari'a a kan takaddama tsakanin wasu kungiyoyin wasan sa'annan ta bada sanarwar ranar fara wasan league din shekarar 2015 da 2016 kungiyoyin premier league na ghana rana suna nan cikin zaman jiran tsammani ko yaushe ne za a fara kakar wasa ta gaba wanda aka shirya fara ta a ranar 20 ga wannan watan Disambar shekarar biyar takaddama akan wanda za a cira daga First Division zuwa Premier League tsakanin Dreams FC da kuma Tachiman City FC shine babban abin da ke hana hukumar ta GFA nuna ranar da za a fara sabuwar kakar wasa a Ghana. a wata sabuwa kuma shugaban kungiyar bikin united kinsley owusu achao ya kira ga manyan jami'an hukumar gfa da su gaggauta shiga tsakanin wannan takaddama wanda ke kawo jinkiri na fara wasannin premier league din ganan baccin takaddama wane ne ya cancanci shiga wasan premier league din tsakanin dreams fc da tajima city fc kungiyar tama youth ita kuma ta kai kara ga kotun harkokin wasanni da a dakatar da dreams fc ita ta mai mata a wani bangare kuma ana tuhumanta ciman city fc da karban cin hanci ana sa ran da wannan batutuwa za su ja lokaci har zuwa wata na gaba shi ko shugaban kungiyar bichim united kinsley owusu a ya ce ya kamata gfa ta zanta da kungiyoyi masu takaddaman har su fahimci juna Dan kwallon Real Madrid Cristiano Ronaldo ya sake kafa sabon tarihi a gasar zakarun Turai bayan da ya zira kwallaye goma sha ɗaya a zagaye na farko na gasan. Ya sake kafa tarihin ne a wasan da suka doke Malmo da ci takwas da nema inda ya zira kwallaye hudu. A baya dai Ronaldo na rike da tarihin ne tare da dan kwallon ƙasar Brazil Luis Adriano inda kowanne su ke da kwallaye tara a zagayen farko na wannan gasar. wasan shafin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan shugaban Amurka Barack Obama ya yi wa Amurkawa jawabi dangane da harin ta'addancin da aka kai a garin San Bernardino a jihar California wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu da jikkata wasu ashirin da ɗaya. Wannan aikin ta'addanci ne a cewar shugaba Obama wanda aka shirya domin hallaka jama'ar da basu ji ba basu gani ba Amurka na ci gaba da yaƙi da ta'addanci tun lokacin da ƙungiyar Alƙa'ida ta hallaka kusan Amurkawa dubu uku a harin sha ɗaya ga watan Satumba, kuma tun daga wannan lokacin barazanar 'yan ta'adda ke ɗaukar wani sabon salo. Yanzu 'yan ta'adda sun koma aikata laifuka irin su harbin kan mai uwa da wabi, wanda ke faruwa a dukkan faɗin duniya cikin makonnin nan da suka gabata. Amurka na shirin kawo ƙarshen irin wannan sabon salon barazanar a cewar shugaba Obama. shugaban ya kara da cewa amurka za ta murkushe isil da kuma duk wata kungiya da ke yunkurin cutar da kasar shugaban ya kara da cewa nasarar amurka ba za ta dogara a kan zazzafar magana ko watsar da ka'idojinta ko ɗaukar matakan tsaro kamar yadda ƙungiyar isil take fata ba a maimakon haka amurka za ta jajirce da amfani da basira da naciya da kuma dukkan ƙarfin da take da shi musamman sojojin amurka za su ci gaba da farautar dukkan masu ƙulla ayyukan ta'addanci a dukkan ƙasar da suke a ƙasar iraki da siriya hare-hare ta sama na ci gaba da kawas da manyan ƙungiyar isil da manyan makamansu da tankokin mansu da kayayyakinsu amurka na ci gaba da horaswa da shirya dubun dubatar dakarun iraki da na siriya waɗanda ke fafatawa da ƙungiyar isil a ƙasa domin kawar da su daga dukkan wuraren da suke ko kuma suka yi tunga ma'aikatan asiri na amurka na aiki domin dakula dukkan makircin da kungiyar isil ke kullawa da toshe hanyoyin da suke samun kuɗin shiga da kuma hana su horar da sababbin 'yan kungiyar a ƙarƙashin jagorancin amurka ƙasashen duniya sun fara tsayar da lokuta domin neman tsagaita wuta da neman sasanta yakin ƙasar siriya a siyasance waɗannan dabarun sun samu goyon bayan manyan kwamandojin sojin amurka da ƙwararru akan yaƙi da ta'addanci tare da ƙasashe 65 da ke bin jagorancin haɗin gwiwar Amurka. Shugaba Obama ya ƙara da cewa Amurka za ta yi nasara a wannan manufar. Amurka ta daɗe tana fuskantar ƙalubale na yaƙi ko na matsalolin cikin gida da sauran bala'o'i da ke da nasaba da yanayi ko hare-haren ta'addanci. Ta wajen tsayawa tare da ra'ayoyi guda a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, idan har Amurka ta ci gaba da tsayawa a matsayin tsintsiya maɗaurinki ɗaya, to babu shakka Amurka za ta yi nasara. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. jifa na ta dawa kan ɗan kasuwar nan kuma ɗan siyasar jam'iyyar republican mai neman shugabancin amurka da yake sahun gaba donald trump wanda ya yi kiran cewa ya kamata a dakatar da musulmi daga shiga amurka har sai hukumomi sun gano abubuwan da ke faruwa na maganar ayyukan ta'addanci maganar da ta ja hankalin duniyar musulmai da ma wa'inda ba musulmi ba aka kuma ce ɗan siyasar ya yi gatsalin da bai dace da amurkawa ko kuma amurka ba sannan 'yan ƙasar birtaniya 250 suka sanya wa wata takardar koke ta Allah wadai a shafin intanet na cewa ya kamata a dakatar da attajirin shiga kasarsu ta Birtaniya. A yau Laraba 'yan kasar Tanzania suka yi shagalin morewa ko kuma zagayowar ranar cikar 'yancin kasar sai dai ba kamar yadda aka saba na more shagalin da wasu abubuwan da ya shafi fareti ko makamantansu ba sai dai sun yi shara ne a kan titunan kasar domin tsabtace birninsu. Shugaba Magafuli da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati yana cikin waɗanda suka zaga biranen ko kuma birnin Dar es Salaam da kwando a hannu suna tsabtace garin. amurka ta bayyana wani bajamushe haifaffen turkiya a matsayin ɗan ta'adda a duniya hukumar harkokin wajen amurka suka bayyana cewa an dakatar da duk wata kadara ta emra erdogan da aka sanya mallaka a nan amurka sannan kuma aka haramta wa duk wani ɗan amurka yin hulɗa ta kasuwanci da shi da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin Kafin mu yi sallama ga gaisuwa da fatan alheri ga Malam Muhammadu Buhari mai wada wanda ya kawo mana ziyara a nan ɗakin haɗa shirye-shiryen mu yanzu haka. A madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da Sarfilu da kuma injiniyan mu na yau Mr. Dan Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.